تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ۖ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 wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar ikiwani fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara 1434 lissafin nasara yau 17 ga watan bakwai shekara ta 2013 idan ba ku manta ba muna cikin suratu ali imran amma tafiya ta yi tafiya mun je can dab da bakin boda wasu 'yan uwa suka rubuto tambaya wata yarwa ta ce tana da wato yaro yaron kuma yana karatu a makaranta sai wata antinsa a can makaranta wacce ba musulma ba ta bashi sweet da ta bashi sweet ya sha shi kenan da daddare sai yaron ya rinka razana yana sambatu yana cewa zai je kogi can ce ta yi kokari ta yi masa magani bai warke ba sai aka ba ta shawara cewa eh, sai wato ta kai shi coci can an masa addu'a tukunna zai warware za ta iya kai shi coci a mata addu'ar ko ba za ta iya kaiwa ba ba za ta kai yaro coci a masa addu'a ba ba wata addu'a da za a masa a coci ta yi ta asiri ba ki ganin waɗanda ba musulman ba zuwa suke waje malaman tsubu ana rubuta masu ƙur'ani ana musu rubutun sha alhali ba za su rubuta genesis ko <laughs> ko za su rubuta su sha ba za su rubuta su sha ba ko ya ce a rubuta masa revelation ko wasiƙa zuwa ga kwarantiyawa ko ba zai sha ba sannan yara ku rinka yi musu addu'a da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi wa jikokinsa alhassan da hussein idan kuna musu wannan addu'a ba abin da zai same su kullum da safe ku tofa musu zuka bi kalimatin lahi ma min kulle shaitanin wa wa min kulle ainin lamma inda kuna tufa masa wannan uku da safe uku da yamma babu abin da zai same shi in ba ki iya ba ki tufa masa wa izuka bi kalimatin lahi ta min sharri ma kalak ki tufa masa kafa uku da safe kafa uku da yamma idan kin yi wannan allah zai tsare yaron babu abin da zai same shi in ya fara wayo a koya masa kulhuwallahu da falaki da nasi ya ringa karantawa kamin ya kwanta ya bacci kuma ku rinka koya wa yara kwanciya ta musulunci kar ku rinka barin su suna kwanciya rubda ciki idan kuna koya musu irin wa'annan adab Allah zai tsare su ba abin da zai same su ina fata an gane wannan ko gidan sarkin mayu suka kwana lafiya galau za su tashi wani dan uwa ke tambaya mutum ne yana sallah sai ji an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi ma yi wa annabi salatin yace sallallahu alaihi wasallam ya matsayin sallarsa sallarsa tana nan garariya garau babu abin da ya same ta shi annabi in an masa salati a sallah sallah bata ɓaci ba an gane wannan sai wani dan uwa yake cewa malam menene hukuncin wanda ya sallah a gaban liman idan kai sallah a gaban liman in a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne maluma masu rinjaye da sallar babu ita sallar babu me babu ita to a sauran masallatai da ba masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa nan ne aka samu sabani tsakanin maluma wasu ke ganin sallar ta yi wasu kuma suka ce a da masallacin annabi da ba na annabin ba duka ɗaya ne inda ya wuce gaba liman baka da me baka da sallah to duk harkar da an yi sabani kana da sallah ko baka da sallah karka shiga wannan harkar ka yi sallah a ina kenan a bayan liman shikenan ka huta da shiga sabani balle har a wani na cewa sallaka ta yi wani na cewa sallaka ba ta yi ba Allah ta'ala ya samu dace ban sani ba ko Allah ran ka tuna mana inda muka kwana فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ۖ ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب واتكونغا ودنا متاني سنيي توسلي sun yi tawassuli da imaninsu haka muka faɗa jiya sannan kuma ga ya sun bi ladabi na addu'a al'ilhafi du'a sun yi ta cewa rabbana rabbana rabbana a cikin addu'o'in da suka yi wanda duka yana daga cikin ladabi da ake karban addu'a to sai allah maɗaukin sarki ya ce fasta jaba lahum rabbuhum sai ubangijinsu ya ansa musu addu'a da suka roƙa allah maɗaukin sarki ya ansa da wannan malamai suka ce karkare na imaninka ka roƙi Allah Allah zai ansa maka ba a so ka roƙi Allah kana kokonto kana to ni kama ko za karbi addu'a ta to addu'ar ta samu matsala tun daga nan ka roƙi Allah kana mai sakankan cewa Allah zai mai Allah zai karbi ka. iya abin da ake bukata wajen addu'ar ka bi ladabin addu'a babban ladabi ka daina cin haram duk mai cin haram addu'arsa tana samun matsala دمين الله يأتي إليه يسعد الكلم الطيب إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور Allah madaukin sarki ya ce ilaihi yas'alul kalimatu tayyibu ya zuwa gare shi Allah daɗaɗan kalmomi suke hauhawa malamai suka ce daɗaɗan kalmomi su ne zikirori da addu'a addu'a tana cikin me alkalimat tayyib sai Allah ya ce wal amalu salihu yarfa'uhu aiki na ƙwarai kuma shi ke ɗaga alkalimat tayyibun zuwa ga ubangiji menene aiki na ƙwarai malamai suka ce shine cin halal daga sanda ya zama baka da abinci sai haram ka ci haram ka ci yadda matarka haram ka ci yadda 'ya'yanka haram ka shiga bala'i dukan ko wanda ya addu'a ba wanda Allah zai karba a thumma zakara rajula yudilu safara asha'atha agabara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa guziya bil harami fa anna yustajabu lidhalika wato daga sanda ka zama abincinka haram tufafinka haram haram ma watakila ka ci har ka girma wa guziya bil harami kenan to ya za an ansa maka addu'a an gane wannan sannan idan za ka roƙi allah maɗaukin sarki ka roƙi allah wato kana mai ƙanƙan da kai ga ubangiji kana mai sakankan cewa da karɓar addu'a ana so ka daga hannayenka sama in za ka yi addu'a ka daga hannaye suna ce mutawatira sama da sahabban annabi guda arba'in aka ruwaito annabi in zai yi addu'a yana daga hannayensa zuwa sama idan za ka sauke hannun ka shafa ko ba sai ka shafa ba akwai hadisai da suka nuna in za ka sauke hannunka ka shafa a fuskarka amma duka hadisan masu rauni ne saboda aka daga hannun sama shine mai shine sunna ba shafa rabbana kamar yadda muka ji a cikin wayannan ayoyi sannan za ka fara addu'ar ka fara wa kanka kamin ka wa wani sannan kar kai addu'ar da yanke zumunta kar kai addu'ar da sabon Allah madaukakin sarki ka roƙi Allah kuma zuciyarka tana tuna ubangiji sanda kake roƙon Allah irin wannan addu'a ana sa rai ana fata Allah zai karbe ta shine fastajaba lahum rabbuhum wajen karban addu'a kuma ba lalle ne abin da ka tambaya sai an baka shine ya zama an karbi addu'ar ka ba ina fata fahimci wannan hmm. kana iya roƙon Allah A sai Allah ya gaba A ya dace da kai ba B ya fi dacewa da kai sai ya baka B kai kuma sai kai ta fushi da Allah har yanzu baka samu me ba baka samu A ba to ba haka tsarin ubangiji yake ba kun ga wayannan mutane da suka roki Allah da Allah ya tashi an samu su sai ce anni la udhi'u amala amilin minkum ubangiji ya karbi addu'ar ku lalle ni Allah ba zan tozarta aikin wani mai aiki a cikin ku ba ina fata an fahimci wannan alhali su me suka roka a ba su aljanna a tsallakar da su wuta da Allah ya tashi an samu su sai ce ya an samu su ba zai tozarta aikin wani mai aiki a cikinsu ba ba wanda za a rage wa lada ba wanda za a ƙara wa zunubi sai Allah ya ansa musu ya danganta musu da samun aljanna ko tsira daga shiga wuta wannan ya dogara ga ayyuka na kwarai da bayi suka aikata ne da wannan ne malamai suka ce to ashe abin da ka roƙa ba lalle ne shi za a baka nan take ba ina fata an gane wannan tana yi ka roƙi Allah ya baka da shi kuma Allah ya sa ɗan da za a baka kangararre ne shi zai jawo maka hawan jini ka mutu sai ya hana ka dan ina fata fahimci wannan sai ya samu su nerorin najeriya masu kauri sai ya turo maka danna kansu in baka sani ba sai kai ta fushi da allah bai baka me ba bai baka da ba tana yi baka roƙi allah ya baka sabuwar mota allah ya san wannan motar da kake so a baka ita ce ajalinka za ta yi kulikulin rakiya da kai akan hanya sai allah ya hana ka ya baka wani abu daban tana yi baka roƙi allah ya baka kuɗi allah sai ga idan ya baka kuɗi yanzu kai mutumin kirki ne baka zina baka luwaɗi kai mutumin kirki ne daga masallaci sai wuraren ayyukan alkhairi Allah ya san kai din nan wato wani kwallon takadari ne talaucin ne ya ma sasari ya sa karin gumi kaddara ka zama ustaz Allah ya san yau kudi suka shigo to za ga iya shege a cikin garin yola to kuma Allah yana so ka je aljanna sai ce a'a baba wuro kaga idan muka ba <laughs> muka baka kudin da zaka samu matsala yanzu dan imanin ka tattalinsa ake yi ba za mu baka kuɗin ba bari mu baka mata ta ƙwarai ta ci gaba da yi maka biyayya ku gama rayuwarku ku tafi aljanna kai sai kai ta fushi ka ce wa Allah miliyan hamsin haizu miliyan hamsin bata zo ba da miliyan hamsin ta zo kuma sai ka tafi wuta an gane wannan kai akwai addu'a da za ka yi ma Allah ya ce ya aje ma sakamakon addu'a sai an je lahira a baka ladar sai kiyama ta tsaya an auna ladaka da zunubi zunubin yarin jayi lada saura ka tafi wuta sai Allah ya ce to ya akwai wasu addu'o'in da kai ya karbi addu'ar amma bai biya maka bukatar ba ya je ma ladar a ɗebo ladar addu'o'in a zuba kan sikeli da an kwaso su an zuba kan sikeli sai sikelin ya nauyi sai ladar ta rinjaye zunubi sai Allah ya ce kama hanya zuwa aljanna kai kuma wataƙila kuɗi ka roƙa san da baka samu kuɗin ba kana cewa to mu dai abin ga mu nan dai muna dai nan dai ana dai ana maleji sai kiyama ta tsaya in ka ga ranar da addu'a ta maka ce ina ma duk addu'a da kai wa Allah ba a baka a duniya ba an aji maka sai a lahira shine fasta jaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum Allah ya ce min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd wato aiki na ƙwaran namiji ne ya aiki na ƙwaran ko mace ce ta yi aiki na ƙwaran Allah ya ce saboda me saboda ku maza da matan duka ba'dukum min ba'd ai sashin ku daga sashi ne ko na'am namiji waye haife shi mace ita matar waye babanta kina shi duka daga sashi ne namiji shi haifo mace mace ta haifo namiji namiji ya haifo mace ko ba ka ke tafiya ba Shi ne ma'anan ba'dukum min ba'd malamai suka ce wannan wani sabon tsari ne da Allah ya zo da shi wa duniya a daidai lokacin da duniya a rikice take lokacin da aka saukar da wannan aya larabawa ba su san kiman mace ba ya ma za a ce mace da namiji a kwaranta su har ma a ce min zakarin awunsa wace ce mace da za a ta kafada da namiji duniya a daidai wannan lokacin mace ba ta daraja mace ba ta da kima me yasa saboda ba ta ba da gudunmuwa ta fuskar tattalin arziki in za a je yaƙi ba za ta je ba ba za ta yi kasuwa mai zurfi ta samo kuɗi ba ita yar amore ce tana zaune sai an ciyar da ita to wannan yasa suka wulakanta mace suka kai ta mataki na ƙarshe amfanin mace shine in za a yi biki manya za su taru a kawo ta ta tube tsirara ta rinka rawa a gabansu wannan shine amfanin mace a wajensu a wancan lokacin mutum dokinsa ya fi matarsa kima dokinsa ya fi matarsa gata a cikin gida a aƙida su mace in ta ibada Allah ba zai karba ba saboda ita ba cikakkar mutum ba ce dan me za ta bada har Allah ya bata lada sai ga aya ta zo ta ce min zakarin a unsa anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin a unsa dukun min ba? a wancan lokacin mace bata da right of possession bata da dama ta mallaka ta ce na mallaki abu kaza nawa ne mace bata da wannan dama me yaƙi da mutanen jahiliya da kai da kaya duk mallaka wuya ne da mace da abin da ta mallaka duk mallaka mijinta ne ita ma matar yana iya zuwa ya sai da ita ko ya sa ta a caca idan abokin caca ya ci sai ya dauke ta ya tafi da ita ‘ya'yanta suna kallo za a ɗauki wasu a yi gaba da ita saboda me saboda an sa ta a cikin caca wani ya samu nasara idan balarabin ƙauye ya sha giya ya sha giya kudinsa suka ƙare sai ya ce ga matarsa a ɗauka a ƙara masa giya sai a ɗauki matar shi a ƙara masa me a ƙara masa giya ya ci gaba da kwankwada ko ba ta yi ta ce ba ta yadda ba saboda ba ta da hurriya ba ta da kowane irin yanci mace idan mijinta ya mutu to ba ta da hurumin da za ta ƙara yin aure ita karan kanta tana cikin kayan gadon da za a rabawa 'ya'yan da mijin ya mutu ya bari ya mutu ya bar akuya ashirin ya bar mata goma sha biyar sai a ce ya bar dabbobi talatin da biyar sai a raba zuwa sai a raba yaya sai dai ba za a ɗauki uwarka a baka gaje ta ba uwarka sai a ba ɗan kishiya shi tasa sai a baka in ka ga dama ka sai da ita ko ka tsare ta ka hana ta aure ko ka ce ta je ta yi aure amma sadakin naka ne ko ka sata ta rinka maka shara da wanke-wanke a cikin gida a matsayin ta na me a matsayin ta na matar mahaifinka idan kuma ya ga tana da sauran kuruciya ba ta tsufa sosai ba ma ya ce ya aure ta shi ba sai ya bata sadaki ba ya yi sadaka da ita shikenan an riga an gama waɗanda suna cikin munanan al'adu na larabawa kamin zuwan me kamin zuwan addinin musulunci larabawa ba san darajar mace ba ba san kimar mace ba shi yasa ba abin da ke jawo ba larabin jahiliya bakin ciki kama a ce matarsa ta haifi mace bahaushe ya ce an kuma mace ta haifi mace in an ce hajiya ta haihu me aka samu a ce masa an koma to shi ya san me ake nufi kenan me aka haifa mace aka haifa ba namiji aka haifa ba shi balarabin ƙauyen an ce matarsa ta haifi mace to sai ya haɗa ya nasa ya nasa ya bar garin sai an yi kwanaki tukunna ya dawo dan kana rinka nuna shi akan hanya ana ga wanda matarsa ta haifi mace sai ya hijira bar ina ya hijira ya bar garin shine ma'anan ya tawara min alƙaumi hijira zai tattara kayan sai ya bar garin ko ya rike yarinya da wulakanci ko ma ana haihota akwai wanda matarsa da ta samu cikin cikin isa haihuwa zai fita da ita daji a tona rami in naƙuda ta zo a baki ramin za ta haihu idan ɗa namiji ne ya ɗauka da murna da farin ciki idan mace ce fa a tura a cikin ramin a mai da ƙasa shi kenan abin ne ta an gama da ita allah ka gafarta mana wannan shine ta'addancin da aka rinka yi wa mata kamin zuwan musulunci bayan musulunci ya zo shine ya kwato musu yanci wannan ayan na daga cikin ayoyin da suka kwato wa mata yanci fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa Allah ya ce a'a mace in ta ibada Allah zai karba mace tana da yancin ta mallaki abu nata mace tana da yanci ta aure auren ma musulunci ce bai da mata auren dole ba sai wanda take so za ta aura idan mijin ya aurota, musulunci ya ce tana da haƙoƙi a ƙarƙashinsa in ya mutu ba ita wai a gaje ta ba ita ma tana daga cikin wayanda za a raba gado a basu tana da dama ta neman ilimi Allah ya ɗauko mace girmama ta ya darajanta ta ya ba ta manya-manyan matsayi bayan wannan sura za mu shiga surutun nisa za ku ji irin darajoji da mata suke da shi a duniya gata da Allah ya wa mace wanda ko namiji bai samu wannan gatan ba Allah mun gode maka da ka ba mu wannan addini amma sai ga bature ya zo yana cewa musulunci ya danne wa mata yanci shi yanzu shi zai kwato musu yanci su fito su kafada da kafada da namiji akan hanya whatever man can do woman can do even better wannan ƙarya ne if whatever man can do woman can do even better a yi timetable na cefa ne a gida mu gani zai yi ranar monday ka yi cefa ne ita ta yi on tuesday kai kai wednesday ita ta yi thursday kai friday ta yi saturday kai sunday ta yi monday a cigaba da tafiya mu ga kai da ita wa zai gudu ya balla dasa if whatever man can do woman can do even better wannan sharri na suwa na yahudawa nan gaba za mu ji allah zai tattauna musu asiri a ƙur'ani mai girma sai allah maɗaukin sarki ya ce fallade na hajaru hmm. lalle waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina su ne almuhajirun wa ukhrijo min diyarihim aka fidda su daga cikin gidajensu aka rinka azabtar da su bala'i yayi yawa aka kore su daga gidajensu wa uzu aka azabtar da su in ji Allah madaukin sarki fi sabili a cikin hanyata saboda kawai sun yi mun biyayya saboda kawai wato sun ainihin yadda da sako na aka rinka azabtar da su irin azabar da aka rinka yi wa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka Sumayya ƙarshe kashe ta aka yi haka aka kama ta da tsiya-tsiya aka bude kafafunta aka kawo mashi aka caka a matantakar ta sai da ta mutu amma duk wannan azaba bai sai ta yi ridda ba ita ce awalu shahida fil islam ita ce shahidiya ta farko a tarihin musulunci tana la ilaha illallah har aka kashe ta bata bar addinin ba bilal ibn abi raba a kai shi daji yashi irin na makka ya dau zafi wanda in ka zuba ruwa a gwangwani ka aje sai ya tafasa sai dai ka sa lipton haka za a tube shi a kwantar da shi kan wannan yashi a kawo katon dutse a danne shi da shi kuma ana duka yana numfashi da kyar ana cewa ka kafir cewa allah muhammadu kai imani da lata da uzza shi kuma na cewa ahadun ahadun fardun saman bai kafir cewa allah ba ammar ibnu yasir babansa yasir haka aka rinka masa azaba sai da ya mutu shi ma ammar sai da suka sa ya faɗi wata kalma ta sukan musulunci kamin a sake shi ya zo yana kuka wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah saboda tsabar azaba da suka mu ya sa har na faɗi wata kalma mara kyau akan musulunci ban sani ba annabi ya ce Allah ya gafarta maka amma mahaifinsa an yi da shi an kashe mahaifin idan kai imani haka za a kamo ka a danga ka a hannun yara yara matasa su kama ka su ɗaure kafafunka da igiya su ɗaure hannaye igiyar da aka daura kafafunka da ita sai a ɗaura a bayan doki sai wani ya hau kan dokin a rinka kora dokin ana gudu cikin gari kai kuma ana jan ka a ƙasa doki na sukuwa kai kuma ana jan ka ina ƙasa kan kai bugi dutsi ya bugi rami ya bugi kwazazzabo kana ihu kana ƙara haka za a rinka ja da kai cikin gari ana yara suna dariya ana tafi a cikin gari me laifinka wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid kawai ka imani da Allah bala'i ya bala'i Allah ya ce to su hijira shine wa uzu fi sabili in ka zo za ka hijira na ma bala'i in ka zo za ka tafi hijira dangi su ce to ba ka tafi da yasu ba iyayen matarka ba ka tafi da me ba da yasu ba a kowace mijin zai hijira ya kamo matarsa dangi da yan wanda suka zo suka ce ba ku isa ba ka tafi da yarmu a kai dai ka tafi kai kare amma yarmu dole ka bar ta anan ya ce to ke yarwa sai dai ke haƙuri ni na tafi ana cikin wannan kuma shi kuma yan wasa suka zo suka ce to ai akwai ɗa tsakaninku mu kuma ɗan sai a bamu ka ji wata sabuwar rigima kuma ita ta rike hannun yaron tana ja su su riƙe hannun yaron da haka suka sabule hannun yanzu ta zama ba miji ba da kullum za ta fito bakin gari ta zauna ta rinka yin kuka sai rana ta faɗi haka azaba ta yi azaba a gare ta kamin Allah madaukin sarki ya sama mata mafita suka yi hijira sun kama hanya za su tafi kuma aka rinka bin su akan hanya ana kashewa hatta annabin an shirya kashe shi Allah ne tsallakar da shi Allah ya ce da hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili bayan an bi su can a Madina ma sun hijira aka ce a sake bin su can a sake maganin su gaba daya aka yi ta'azartar da su har Allah ya ba su izini cewa su ma su mai da martani yanzu kan su rama su kare kansu in ji Allah azabar ta yi yawa sun bar musu garin sun koma wani gari kuma a can garin ma bara ba su zauna lafiya ba Allah ya ce wa katalu suka yaƙi a wajen yaƙin ma wa kutilu aka kashe su Allah ya ce la na anhum sayyi'atihim irin wa'annan mutane duk laifin da suka yi mun ni kuma Allah ya ce zan kankare musu wannan zulmi in ji wa in ji Allah maɗaukin sarki kun ga wannan yi daidai da addu'ar da suka yi a baya ko ba sun ce fagafir lana na wa kafir an sai ya atina ko ya Allah ka gafarta mana zunubanmu kuma ka kankare mana laifuffukan mu sai Allah ya ce musu sai ukaffiranna anhum sayyi'atihim abinda suka roƙa kun ji sai yanzu aka zo muhallin da an karbe shi sai Allah ya ce wala udkhilannahum sannan lalle zan shigar da su jannatin wata irin aljanna ta jarimin ta hati hal anharu wacce koramai ke gudana karkashin wannan aljannar na'am a can baya sun yi addu'a mai kama da wannan eh me suka roƙa a can baya sun roƙi Allah madaukin sarki ya ba su me ya ba su aljanna wacce musu alƙawari zai ba su ko to ita ma ga ta an karba anan sai Allah ya ce sawaban min indillah sakamako daga wajen Allah jingina sakamakon da aka yi cewa Allah ne ya ba su yi musu wannan girmamawa ya karrama su ya yi daidai da abin da suka roƙa suka ce wala zina yau qiyama ya Allah kada ka tabar da mu kada ka kunyata mu a yaushe a ranar tashin alkiyama maimakon Allah ya kunyatar da su shi gashi Allah ya ba su sawaban min indillah Allah ya ce wallahu indahu husnul thawab lalle Allah kyakkyawan sakamako yana wajensa Allah ka sa muna cikin masu samun kyakkyawan sakamako malamai suka ce wannan aya ta kunshi ilimin muka da yawa Allah ka gafarta mana me Allah ya ce a gaba da rama la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد الله ce la ya لا naka. kada ya ruɗe ka menene kada ya ruɗe ka taqallubul ladzina kafaru fil bilad Jujjuya wadda kafirai suke yi a cikin garuruwa inji Allah madaukakin sarki wannan kada ya ruɗe ka na'am malamai sun ce ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su ake nufi ana nufin al'ummarsa shi yasa shehu malami katada yace kafirai wata ya wasu a duniya ba ta taba rudan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanzu ba annabi ake dubawa ba mu al'umma sakar mu bari wannan ya rude mu wasu masu imani suka samu zan Allah sallallahu alaihi suka ce ya rasulullah mu muka imani da kai muka karbi wannan addini amma ga mu cikin wahala ga yunwa ga talauci ga tsoro an matsa mana lamba mu rasa inda za mu saka mu kafirai ga sunan cikin dukiya da jin daɗi da nishaɗi da watayawa babu wanda ya matsa musu lamba sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce a ah, ba haka abin yake ba la ya gurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad yadda kafirai ke shakatawa suke sheke aya suke watayawa wannan kada ya rude ka yadda suke yawo cikin duniya yau yana Germany gobe yana Faransa gata yana Italy eh jibi yayi America yaushe ne yayi Ingila kullum ana nan ana jujjuyawa a cikin duniya gashi ba imani amma bai da matsala ya shiga katuwar mota ya ci abinci mai kyau kai ka kai azumi kai ta kokowa da buɗe baki me za ka samu maka ka yi buɗin baki da shi bayan ka kai azumin ya zama aiki to wannan jin daɗi da wannan kafiri ke kai ya ruɗe ka ina fata an gane wannan kada kana kallon satellite a nuno maka america ana nuno maka los angeles eh, ko las vegas ko wasu manya-manyan birane ka ga ga gine-gine ga motoci ga abubuwa an yi polish na walƙiya ka girgiza kai ka ce kafaran nan na sheke a yesu wannan kada ya rure ka la ya gurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad Jujjuya da kafirai suke a cikin garuruwa suna sheke a yesu suna yin abin da suka ga dama ga dukiya ga kuɗaɗe a hannunsu wannan kada ya rure ka kwanaki shugaban kungiya na ƙasa ya jagorance mu muka tafi towa wasu daga jihohi na kudu abin da zai baka mamaki in ka taso tun daga lagos ka kewaye ta ka zo ibadan ka ratsa su osun oyo duwa nan jihohin ka gama zagayawarka babu inda za ka ga ɗan sanda ko soja ɗaya an sanya buhunhuna da duwar watsi an tara hanya kowa ya gito sai an bin ko kwana ɗaya ba za ka gani ba kowa harka sai ke amma da ka tsallako ka shigo arewacin najeriya yaya duk inda ka tsallaka akwai shinge in ka tsallaka wannan akwai shinge na gaba ana zare ido ana muzurai ana wannan kada ya taba imaninka kaka ce to Allah baya san mu ne ya bar mu cikin wannan hali da muke ciki ba haka ba ne shi Allah yakan jarrabi mai imani ina fata an gane wannan idan ka yi hakuri ka ci gaba da yi wa Allah biyayya a sakamakon wannan kuma sai Allah ya tausaya maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ahabba Allahu qauman ibtalahu idan Allah ya so mutane ko ya kaunace su sai Allah ya jarraba su a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ashaddal bala al anbiya thumma al amsal fal amsal wayanda Allah ya fi jarrabawa su ne annabawa daga nan sai masu kamanta irin ayyukan annabawa ina fata an gane wannan wannan shine dalilin da yasa ake faɗakar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka sahabbai suke ta rayuwa ta talauci da wahala an kai matsayin da in kana neman sahabi mai riga guda uku aiki ya same ka sahabi mai riga nawa mai riga uku manzan allah sallallahu alaihi wasallam karan kansa mai za a ci aiki ne abinda za a ci shi karan kansa aiki ne sai na umar yunwa ta matsa masa a gida ya rasa inda zai sa kan shi ya ce bari tafi gidan na abubakar ko zan samu abinci a can ya fito sai ya sai na abubakar din akan hanya bayan sun gaisa ina za ka je ya ce wallahi yunwa ce ta dame na rasa inda zan shiga kai abokina ne allah ya halatta min in je gidan abokina in ci abinci shi yasa na ce bari in zo gidanka in samu abin da zan ci sai na abubakar ya ce ai ko za a yi ta dan nima yunwa ce ta koro ni da ni din ma gidanka zan je kuma abin da zai kai ni kenan to yanzu ya za a yi sai suka ce to mu nufi gidan annabi ko za mu samu wani abu sallallahu alaihi wasallam sun kama hanya kamin su kai kuma sai ga annabi shi kuma ya fito ya ce ya koyi ina za ku je ya kowa abokai na guda biyu suka ce ya rasulullah yunwa ce ta matsa mana lamba muka rasa ina za mu je mu samu abinci muka ce bari mu zo gidanka watakila za mu samu abin da za mu dan taba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi lallazi akhrajakuma huwa allazi akhrajani shi na rantsa da wanda raina ke hannunsa abin da ya fiddo da kuɗi na nima shi ya fiddo da ni kenan shi ya mai fiddo da shi yunwa ta fiddo da shi rayuwar annabi da sahabbai sahabbai sun kawo manzan Allah complain yunwa da talauci ya dame su kowa ya daga riga sai ce ya lalla saboda tsaba yunwa har dutse muke daurawa a cikin mu saboda mu dan yi nauyi kai iska ta ture mu saboda tsabar yunwa mutum har ya bushe yana tsoron iska ta ture shi sai ya daura dutse a cikinsa don ya dan ƙara nauyi suka daga suka nuna wa manzan Allah annabi ya murmushi annabi shi da ya daga rigarsa sai suka ga shi duwatsu guda biyu yasa ɗaya ta nan ɗaya ta nan kenan shi da su ya fi jin yunwa ya fi su jin yunwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Aliyu da Abi Dalib ce mun taba tashi gidan Annabi wallahi ba abin da za a ce haka aka kwana haka aka yi ne da yunwa ta matsa mana je bari in iya zama ba nace bari in fita in nemi wani abu in ci sai a lokacin sai na tuno ya kusan duri guda na sun mutu ban da riga ko guda daya ya ce wani algarara algarara ya samu yahuda ya sa kansa ya samu tanka ta dabino ya daura kunkumin ya samu ya shara ya shiga cikin gari neman me me zai sa a ciki shi abu hurairah ce na taba zuwa gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallam yunwa ta matsa min lamba ya za a sama min abin da zan ci manzo Allah ya aika cikin gida akwai wani abu aka ce babu can ɗaya daga cikin matar ce ya rasulullah ga dan wani nono a dan cikin kofi da aka aiko dan nono cikin koko gashi a ba bakon ko zai dan kurbe ya dan ji dama dama abu da ya ce aka fito da wani nono cikin dan koko ya ce na leƙa nono na ga dai wannan ina kurbe shi ma dai ba koshi zan yi ba amma dai zai yi me zai maleji ya ce ana kawowa ana aje nono kamin a bani in fara sha sai ga wasu baki sun dirko su ma da ka kalli su kowa waye ke ji ba abin da za a ci abu da ya ce za a yi ta yana tunanin ya za a yi sai manzo Allah ya ce ya kai abu da je ka cikin masallaci kai akwai asabu sufa suna zaune je ka ce gaba ɗaya su zo ga nono an samu kowa ya dan lasa ya fi a abin nan abu hurairah ya ce kama hanya shi kadai yana tafiya kan hanya yana surutu a zuciya shi ta ban lamari irin na annabi dan nuna nan da bai taka <laughs> to amma annabi ya yake shi kira su zai ce ba zai je ba la dole ce ya je kira su suka zo aka zagaye dan koko da nono a ciki annabi ya ce to za a fara sha za a fara ta gefen daman annabi sai aka rashin sa shi abu hurira a gefen hagun annabi yake kaga shi duk sharuɗan tsautsai babu wanda bai hau kai shi ba ana ɗauka sai aka mika wani gefen dama abu hurairah ce ina yi ina leƙawa mutumin nan ya sha ya sha ya sha har ya koshi ya miƙo wa annabi abu hurairah ce da na leƙa sai na ga nonon yadda yake haka nan yake bai ragu ba annabi ya ce a miƙa wani kusa da shi ya sha aka dawo annabi da ƙoƙo nono bai ragu ba wannan nono sai da ya zagaya gaba ɗaya kowa ya sha har iso hannun abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalle Abu Hurairah ce to Abu Hurairah zuni da kai muka saura kowa ya sha saura ni da kai yanzu ton ɗinka ne bismillah Abu Hurairah ce na gyara zama na samu wannan nono ya ce na sha na sha na sha na dakata a huta manzo Allah ya ƙara cewa ishrab ya abul hir ƙara sha ya ce na kwankwada na kwankwada na cire daga bakina na ja dogon numfashi annabi ya ƙara cewa ishrab ya abul hir ƙara sha abu hurairah ce na sha na sha ya ce annabi bai gushe ba yana cewa ƙara sha ina sha yana ƙara sha har sai da na ce ya rasulallah wallazi ba a saka bil haƙi fa inni la ajidu lahu maslaka sai da na ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ciki na ko ina ya cika babu inda nonon zai shiga annabi muhammad to irin rayuwar da sahabbai ke kenan sai Allah ya ce musu la ga kafirai can kuma na wata yawa suna cin soyayyen abin nan nama suna cin danyen dabino suna cin inabi grapes yayin itatuwa fruit masu abin nan ga annabi da sahabbai ana cikin wannan wahala yo in baka imani ne ba sai kaga kamar musulunci ne ya jawo maka talauci sai ka kai imani me sai ka kai imani ne sai gane cewa kai jarabawa ne Allah yake maka Allah ya ce wannan abu da muka ba kafirai da kuke gani a duniyar nan ba wani abu ne mata'un qalilun dan wani jin daɗi ne dan kaɗan ma yuta mata'u bihi thumma yazul dan abin da za a dan ji daɗi kaɗan da shi daga nan sai ya wuce bayan jin daɗin ya wuce kuma sun mama a hum jahannam yana wucewa kuma sai a ce to ku tattare na ku na ku ga wutar jahannama can maza ku tafi ita ce makomar ku to ina jin dadi yake ka gama jin dadi an yi jahannama da kai me amfanin jin daɗin yanzu kafiran zamanin annabin su abu jahil da su abu lahabin da su utbatu ibnu rabi'a su sheba ibn rabi'a su walid ibn utba su annadar ibn al-haris su waye duk gingima gingiman kafaran nan a zamanin annabi ina suke su sahabban da suka mutu suka yadda suka yi wa Allah biyayya suna ina ba ta kare ba sai sa Allah ce matawun qalilun thumma ma'awahum jahannam Allah ya ce bi isal mihad tir da shimfida ka gama rayuwarka ce an je lahira shimfida ka ita ce garwashin wutar jahannama Allah ka raba mu da shimfidar bala'i sai Allah ya ce mai gaba لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله الله سامنا وما عند الله خير للأبرار الله ما دوكين سركي بان يافر إنك كافر إذا ستفي إنك كافر إذا سكوما وما وهم جهنم وبئس المهاد sai Allah ce to lakin allazina taqaw amma kaga su wanda suka kiyaye dokokin Allah masu imani wato wannan magana za ta lalashi zuciyar mumini zai sa hankalin sa me ya kwanta ko baka samu kuɗi ban ka samu imani ka ce ya Allah na gode da ka bani imani ka gode wa Allah da ya baka me da ya baka imani Allah ya ce lakin allazina taqaw amma su waɗannan waɗanda suka kiyaye dokokin Allah suka aikata abubuwan da za su tsare su daga fushin Ubangiji Allah ya ce lahum jannatun wato wasu irin lambuna nasu ne a ranar tashin alkiyama wasu irin lambuna balarabe ba abin da yake shawa a duniya kamar lambu saboda shi mutumin sahara ne ba abin da ke ba shi sha'awa kamar ya ga lambu ga bishiyoyi ga marmaro na ruwa ko ina a cikin lambun ga abin nan fawake ga fruits ga abubuwa da sauransu ba abin da balarabe ke sha'awa a duniya kamar wannan shi yasa Allah ya ce lahum jannatun <clears throat> wato su masu takawa a gare su akwai wasu irin aljannatayya wasu irin lambuna wato tajarimin tati hal anharu wanda ƙoramai ke gudana ƙarƙashin wa'annan lambuna kuma ƙoramai irin na aljanna akwai ƙorama ta ruwa ruwan irin na aljanna wanda ya fi zuma zaƙi ya fi nono haske ƙanshi yake da shi ya fi turaren almiski ƙanshi in ka sha sau ɗaya baka ƙara jin kishin ruwa har abada ruwan aljanna kenan akwai ruwa na nono akwai ruwa na zuma akwai ruwa na giya kogi fa na giya kogi na madara kogi na zuma kan fata kawai za ka yi kasha kuma lahira ya shan giya ba doka ba ne kwankwaɗe ta yadda kake so kwankwaɗe ta bil haƙƙi da gaskiya ka saba wallah giyar ina giyar aljanna sai dai wanda ya sha giyar duniya ya mutu bai tuba ba Allah ya haramta masa shan giyar aljanna ma'ana ba zai shiga aljanna ba kenan ba zai shiga aljanna ba kuma giyar duniya ba daɗi take da shi ba bala'i take da shi ga karta ga makaki ga tukuki ga wani wari wani hasamar duk wanda ya sha ta rike masa makogoro matsiyaci ka je yana tari yana zara ido wani ma har hawaye zaka ga yana yi amma dai saboda bala'i ne sai an je wuta sai ya sha ban taba sanin giya tana da tsada ba sai zuwa mu Niger Delta zuwa mai na Niger Delta a lokacin ne na san akwai ashe giyar tsada take da ita akan samu mutumin da zai zauna a teburin giya ya sha giya ta naira dubu ɗari biyar zama ɗaya ya shanye giyar naira dubu ɗari biyar zama ɗaya na ce to kiran nawa zai sha aka ce ai akwai giyar da kwalba ɗaya naira dubu ɗari akwai giyar da kwalba ɗaya naira dubu ɗari da hamsin kwalba giya ba fa zaƙi take da shi da daɗi kamar jus ba bala'i ce akwai giyar da yanzu idan an ɓantare ta aka buɗe ta da an buɗe wuta za ka gani a bakin kwalbar da an buɗe ta sai bakin kwalbar ya kama da wuta sai an ɗan jira wannan wutar ta mutu kamin mutum ya fara ɗurawa a cikin shi wato mahaukata suna da yawa a duniya malamai sun yi gaskiya da suka ce wal fununu suka ce hauka department department ne yau eh, wannan ya kasa wani department ne na mahaukata ka balla abu kana ganin wuta na ci kawai sai a ihu a ihu a jira wutar ta lafa wutar ta mutu da sai mutum ya kafa a baki sai til til til til sai ya tiltile ta gaba daya saboda kamin ka ankara idon sai ya fara bilinki bilinki ya zama wani kwarya kwarya mahaukaci amma shi kuma a wajensa wannan shine mai shine jin daɗi shine sakata shine walawa Allah ka raba mu da giyar bala'i amma ya Allah ka ba mu ta aljanna mu sha Allah ya ce khalidina fiha idan sun shiga kuma za su dawwama a cikin wannan aljanna Allah ya ce wani abin da zai ba ku sha'awa nuzulan min indillah wannan liyafar tarbar bako ce daga wajen Allah kenan dan aljanna bakon Allah ne ranar tashin alkiyama akwai wanda ya kai Allah girmama bakinsa ba wanda ya kai Allah girmama bakinsa a ranar Allah madaukin sarki zaka bakunta Allah da kansa shi zai shirya maka liyafa ta tarbar baki shi yasa Qur'ani yace nuzulan min indillah shi yasa hadisi Yahuda suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce Allah ne zai tarbi yan aljanna a ranar tashin alkiyama to liyafa farko da zai fara tarye su da shi menene suka tambayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce da su ziyadatu kabidil hut liyafar da Allah zai fara tarbar yan aljanna da su za a shirya musu wani appetizer ne an san appetizer appetizer shine abin da kamin ka ci abinci za a kawo maka shi ka fara da shi taɓa kalashi shi wannan taɓa kalashi sa zai kara maka sha'awar cin abinci idan ka je za a ci abinci da manyan najeriya saboda ana so a ɗirki abincin da yawa sai an fara kawo appetizer dan wani abu ne za a dan shirya wani dan shurba shurba hakan nan wanda shi zaka fara tabawa shi sunan shi tabaka amfanin sa zai kara maka sha'awa da ta cin abinci da yawa kamin a kawo main dish wanda nan ne za ka zauna ka da kafafu ka ambaci sunan Allah ka dukufa ka'in da na'in an gane wannan to shi ake cewa appetizer shi appetizer da za a kawo musu shine ziyadatu kabidil hut wato hanta kifi ne za a yi musu wani sauce nata bayan an yanka ta kanana kanana in an ce ziyada wato sai da aka yayyanka abun kanana kanana kanana sai a musu wani sauce wani dan kwarya kwaryan farfesu da za su dan fara sha tukuna kamin a kawo asalin abincin da za su ci yahudawa suka girgiza kai suka ce gaskiya ka faɗa haka muka gani a littafin mu to daga nan sai a kawo musu me sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kawo musu wani gasasshen naman bijimi wanda shi bijimin ciyawar aljanna ya ce ya girma ruwan aljanna ya sha ya girma saboda haka zaƙin namansa na musamman ne domin a aljanna ya kiwo kai aljanna nan da daɗi <laughs> alarama <laughs> Allah ka ba mu aljanna to shi yasa aka ce nuzulan min indillah Allah shine mai saukar bakin Allah ya ce wa ma inda Allah khairu lil abrar abin da ke wajen Allah shi ya fi zama alkhairi ga masu biyayya ga Allah Allahumma ja'alna min al abrar sai Allah ya ce mai gaba larama wa inna min ahli al kitabi lamay يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خشينا وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب wato kun ji addinin musulunci sarkin adalci banda musulunci ba mai wannan adalci Allah ya ce wa inna min ahlil kitabi lalle daga cikin ahlil kitabi yahudu da nasara duk iya shegen sunan da aka ambata Allah ya ce laman yu'minu billahi a cikin su akwai wanda yake imani da Allah laman yu'minu billahi wal yawmil akhir daga cikin su akwai wanda yake imani da Allah kuma yake imani wa ma unzila ilaikum sannan yake imani da abin da aka saukar zuwa gare ku wa ma unzila ilaihim da abin da aka saukar zuwa gare su kenan ya yarda da littafan su kuma ya yarda da alqur'ani mai girma Allah ya ce khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila suna masu kankan da kai ga Allah ba sa wato sai da ayoyin Allah su karbi kuɗi ɗan kaɗan ba sa ɓoye gaskiya domin neman duniya Allah ya ce a cikin ahalil kitabi akwai irin wayannan Allah ya ce duk da cewa ahalil kitabi ne ulaika lahum ajruhum inda rabbihim wayannan akwai lada a gare su daga wajen ubangijinsu saboda sun ci riba biyu sun yi imani da annabinsu da littafinsu sannan sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sa wannan ya nuna su lada ribi biyu za a ba su ji Allah ulaika lahum ajaruhum inda rabbihim Allah ya ce inna Allah lalle Allah sari'ul hisab wato mai gaugawar wato hisabi ce a ranar tashin alkiyama duk rigima da za a duniya na a cikin awa shida Allah zai gama hisabin a ranar tashin alkiyama a awa nawa wahalar da ake sha ta gudu da tsayuwa da bala'i iri-iri nan za a gama jin jiki amma daga lokacin da aka ce an kammala an kammala saura a yi mai hisabi cikin awa shida rabin yini an gama shi ne inna allaha sari'ul hisa wani mama guji aka ja wannan ayar ce kai a ƙara tsayawa a duba ce rigima kasuwa kurmi kawai ana iya walwale ta awa shida <laughs> shi rigima ina kalla rigima kasuwa kurmi a Kano <laughs> tunda mutum Kano ne shi Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba alarama يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله مدوكين سركيتي يا أيها الذين آمنوا يا كورن دسك إيماني واتو ما suka ce wannan aya ita kadai ta dunkula surar ne gaba ɗayanta aya ce kwana ɗaya tallinta amma ta ta dunkula surar gaba ɗayanta Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ko da suka imani isbiru ku yi hakuri ku yi me sallar in ba hakuri ka iya yin ta azumi in baka yi hakuri ba za ka iya ga abinci mai kyau a gida ga kayan zaki masu sanyi ga madara a firiji ta yi sanyi amma duka haƙura saboda tsoron Allah kana iya kwankwada ka cika cikin ka ka zo ka langabe kai ka ce yawa na rana amma saboda tsoron Allah baka yi haka ba in ba hakuri zaka iya baka iya shine me isbiru ka je ka yi jihadi ka bada rayuwarka in baka hakuri ba zaka iya zuwa jihadi baka iya ka cire dukiyarka ka bayar sadaka in baka hakuri ba za ku iya ba za a iya ba kai ku ce Allahu akbar mutanen yola sun ba mu sha'awa sosai jiya da aka ce a bada tallafi na marayu yan agaji suka cire huluna aka zagaya ana jefa taro sisi a ciki kun sauna abin ban sha'awa wannan kwabo taro da kuka har hada sai da aka hada kudi naira dubu ɗari biyu da wani abu wannan masu huluna da suka zagaya taro sisi allah ya saka muku da alkhairi kuma yadda kuke nuna wa marayu gata allah ya zama gata ga 'ya'yanku bayan mutuwarku kenan sai ka yi haƙuri za ka yi cire dukiyarka ka taimaki addini shine ya lizina amanu zubiru wasabiru sannan ku jure shine ma'anan wasabiru me ake cewa ka jure shine wani zai musguna maka eh za a je fagen daga a kashe ka ko a sare ka ko a jima ciwo ba yahudi ya faɗa ma bakar magana ba sare ya faɗa maka bakar magana a mushrikai su faɗa maka bakar magana sai ka jure in baka jure ba sai ka gudu kamar ladanka shine isbiro ku yi haƙuri akan taklifat nauyi da Allah ya ɗora muku na aikace aikacen addini wasabiru ku jure wa dukkan wata cuta ko cutarwa ko barazana da za ku samu daga wajen abokan gaban addini an gane ma'anar isbiru da wasabiru ya alizina amanu isbiru wasabiru sai Allah ya ce wa rabidu sannan ku yi ribadi me ake ce ribadi duk inda za a shigo a ci lago na musulunci ku zauna ku tara wurin ku yi zaman dako da hanyoyin da ake bi a zo zuwa babban garin musulunci headquarter musulmi akwai dakaru da ake ajewa tsakanin duwar watsu da hanyoyi wuraren da za a iya shigowa a cutar da musulmi su ne masu gado duk kafiran da suka shigo ta wurin su ɗaukan sakali a ta ɗauki ba daɗi wannan shi ake cewa masu yin zaman ribadi yanzu idan ka je sokoto sanda ta zama daula usmaniya garuruwa irin su goranyo da sauransu da suke kewaye da sokoto da dama daga cikinsu da sunan ribadi ne aka assasa wa'annan wuraren har suka zama garuruwa a halin yanzu wannan shi ake cewa me ribadi malamai suka ce ba ribadi bai takaita a nan ba duk wanda aka aje shi domin ya gadin musulmai ko ya gadin dukiyarsu shi ma a lokacin yana cikin masu ribadi wannan ya nuna 'yan agaji su ma aikin ribadi suke yi aikin me suke yi aikin ribadi yanzu ga yana wa'azi mutane sun zo da motoci an ajiye sun babbaza dukiyoyinsu yan agaji ga sun zo a cikin uniform ko sun tsatsaya a dukkan wuraren da ya kamata a tsaya domin su ga suna ba da kariya wa dukiyar musulmi da rayuwar musulmi inda da dare ne haka ne in wa'azin kasa aka je su za a aje a daji suna nuna wa mutane wuraren hanyoyi su kwana ba su yi bacci ba kowa ya kwana yana bacci suna gadin dukiyar al'umma duk yana cikin ribaɗi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ribadu yawmin fi sabilillah kai ribadi nayi ne ɗaya fi sabilillah annabi ce khairun ad dunya wa ma fiha ya fi a baka duniya da abin da ke ciki wani hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ainani la tamassuhum nar idanu guda biyu ta bata shafar su wasu idanu ne guda biyu ainun bakat min kashiyatilla wa ainun batat taharusu fi sabilillah idan da ta kwana bata yi bacci ba tana wato idan da ta yi kuka saboda tsoron Allah da idan da ta kwana bata yi bacci ba saboda tana gadi ba kuɗi za a bata ba tana gadin musulmai da dukiyarsu tana neman lada a wajen Allah idan wannan guda biyu ba za su shiga wuta ba shi yasa kaga dan agaji a wutar jahannama to ya lalace ne da wuya kaga dan agaji a wutar jahannama saboda yana yin ribadi watakila ya taba kwana bai yi bacci ba yana gadin musulmai da dukiyarsu kuma ba kuɗi za a bashi ba saboda waye ya yi don Allah kawai don neman lada a wajen ubangiji Kayi yi ribaɗi na rana ɗaya ya fi ka yi wata ɗaya kana azumi kuma baka yi bacci ba kana kwana kana sallah bai kai ladar da za a baka idan ka yi ribaɗi na kwana ɗaya ba ribaɗi aiki ne na lada mai yawa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin shi Allah gafarta mana shine ya lazina amanu sabiru wa sabiru wa rabiru sai aka ce wattaqullaha sannan ku ji tsoron Allah madaukin sarki ku yi takawa ku kiyaye dokokin Allah sai Allah ya ce waf'alul khaira sannan ku aikata ayyuka na alkhairi duk abin da Allah yake so kar a barka a baya ya zama ka na'am wattaqullaha ku ji tsoron Allah ko la'allakum tuflihun domin ku samu babban rabo Allahumma ja'alna minal muflihin